أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز الأليم. كل يوم كانت magana rana wata dare ya yi maganan al'izza ya yi maganan al'ilm al'izza shine cikar mulki cikar iko ji da isa mai wannan shi ne ke iya kawo duhun dare ko rana wanda bai isa ya ji da isa bai na zai iya kawo duhun dare ko rana abin nufi duk wanda ba iya kawo duhun dare ko ya kawo hasken rana bai kamata ba ya nuna ji da isa ba yo me isa ina fata fahimta wanda ya kamata ya nuna ji da isa lahul kibriya ukenan sun samawati wal ard shine Allah ta'ala إن ذلك تقدير العزيز العليم آية هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا Allah, I will bow down and I صابرين ja'ala lakum an-nujum ubangiji ta'ala kuma shine ya muku taurari a sararin samaniya waɗanda kuke ganin su a cikin duhun dare waɗansu daga cikin su a sawabi tabbatattu a wuri ɗaya su a tsaye duk ba ta kaiwa da komowa waɗansu kuma daga cikin su a sayyara masu gudana su kai su komo to su wadanda suke gudana su kai su komo ko kuma iri biyu akwai wanda motsin su yi sama ne su yi kasa yi sama su yi kasa akwai wanda kuma motsin su su yi gaba ne su yi baya ba sama da kasa su yi abin zai bani sha'awa idan mutum yana kallo kallo na daukan izina a cikin duhun dare lokacin taurari suka fito ja'ala lakum nujum shi ne yasan ya muku waɗannan taurari li tahtadu biha fi al barri wal bahr domin ku samu riwa da su a cikin duhun dare wato lokacin da kuke kan fako da kuma duhu na cikin teku duhu na dare yayin da kuke wajen teku idan mutane sun fata sun yi ɗemuwa idan a cikin su akwai mutumin da yake da izina yake lura da taurari da kawa da komo wasu akwai yanayin taurarin da motsin su da kaiwa da komo wasu zai iya sa ka tantance ina ne aljanna ta ina gaba take ina yamma take ina kudu ina arewa dan ka san hanyar da zaka tafi gare sannan kuma idan kana cikin teku kaga dama ai za ka rasa ma ina ne gaba da yamma ko kudu ko arewa yayin da mutum ke cikin teku to taurari din ne idan mutum yana da ilimin taurari shine ke ba shi damar iya gane ina zai bi da ya gane direction din da zai Allah ya lita ta dubi hadi da ma bil da wal to da wannan ne malamai suke cewa ilimin taurari iri biyu akwai ilimin taurari wato na kokarin amfanuwa da kaiwa da komowa motsin dan mutum ya gane ina alƙibla ta ina gabar ina yamma ko kudu ko arewa sannan kuma da wannan ya gane cewa Mai ya rage na awanni ake tsammanin gari ya waye sannan yanzu awa nawa da faduwar rana sannan kuma ya gane idan ya zo taurarin da kuma kadawar iska me ake tsammanin za a tashi da shi na zafi ko sanyi ko ma kowane irin yanayi a gobe a jibi da kuma gata wannan ilimi ne mai ganin kansa kuma shari'a musulunci ba ta fi kalori bambanci kawai shine yayin da musulmi ya ɗauki izina ya lura da waɗannan taɗawar taurari a sakamakon ilimin da yake da shi wannan babu zai iya hasashen gobe za a yi sanyi za a yi zafi akwai tsammanin ruwan sama akwai tsammanin kaza amma sai ya ƙara da kalmar insha Allah ina ba mun bayyana domin abin nan da kake gani asbab sabubba ne da Allah ya sa zai iya sa su da ya sa su kaza ta faru amma ga wani lokacin ga sababin ya faru amma abin bai faru ba haka kana iya faru kaga abu da alama na faru ka zai ne kai to wannan alama wani lokacin za ta faru kaga abin ya faru wani lokacin alama ta faru kuma abin bai faru ba to bambanta tsakanin musulmi mai wannan ilimin da wanda ba musulmi ba shi musulmi kullum zai rabba abin da ila da wato kudrar ta ubangiji da masiyar ta ubangiji zai kulla alaka tsakanin danin daman ubangiji da masiyar ubangiji game da faruwar da al'amura wanda ba mu ba kai tsaye kawai zai ce za a yi ruwa gobe iska za ta kada tana da saurin tafiyar kilomita kaza za ta tafi kaza za a yi guguwa a waje kaza shi ba ruwa da insha Allah wani lokacin abin ya faru wani lokacin bai faru ba to wannan ba bokanci bane ba ilimi ne ga wanda yake da kimiyya ta sanarar samaniya zai iya samu wanda ya karanta wannan babu bangare na biyu na ilimin taurari waɗanda suke lura da kaiwa da komowar tauraro don tantance nasararwa da ko faɗuwar ne. da ai wani an haife shi lokacin tauraro na cikin mutunci kaza da haka irin arziki ne gidansu ko zai sa ai wani an haife shi ko ya yi aure ko ya saka jari ya fi hannun jari a kamfani kaza da ya zo lokacin tauraro na mutunci kaza to wannan bokanci shi manzon Allah ya tabbatar da kasantuwar ka da kuma rashin halaccin a wata rana daga cikin ranaku na sulhul hudaybiya manzo Allah ya kwanta barci da dare da aka yi ruwa da asuba da manzo Allah ya tashi sai yake ba da bayanin cewa ubangiji ta'ala ya yi in da ruwan sama ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma da kansa ya ce bayi sun waye gari sun zama kashi biyu akwai wanda waye gari sai an yi mana ruwa saboda falamar ubangiji to wannan ya yi imani da Allah ya kafa wa sauraro akwai kuma wanda ya waye gari yana mai aƙidar cewa an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza da yake to wannan ya waye gari yana mai kafir cewa Allah yana mai imani da tauraro to kaga nan wurin danganta arziki ko rashin arziki nasara ko rashin nasara da fitowar wani tauraro ko dan an haifi wani a ciki ko ya yi wani abu a ciki ko yayi aure a cikin wata kaza a ce wannan shi zai kawo arziki ko rufin arziki ko wannan bokanci ne amma amfanuwa da kaiwa da komai wani tauraro dan tantance lokutan sallah dan tantance kalanda tsara kalanda wannan yana daga cikin abin da a iya fahimtar sakatakin nasoci na shari'a muke bai cika wani shari'a ba وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ubangiji ta ala ce mun rarrabe ayoyi ga mutanen da suke da sani wa huwa alladhi aita'akum min nafsin wahida shi Allah ta'ala shi ne wanda ya halitta ku Da rai daya rai da din nan shine annabi Adam alaihi salam wa mustaqarrun wa mustawda wato daga cikin ku wato fa mustaqarrun wato ya ya kan ajiye ku a mustaqar wato wani matabbaci wa mustawda da kuma wani mazubi al mustaqar wato makanan istiqrar al mustawda makanan istida idan an ce al-istida ajiya ce wato kaga mustaqara matabbaci wato gurin zama ce al-mustauda kuma gurin ajiya ubangiji ta ala ya halitta ku daga rai daya to kuma sai kuka taho akan wannan zango akwai zango wanda ake kira mustaqar matabbaci akwai zango da ake kira mustauda wato gurin ajiya ina ba da fahimta to malamai sun yi sabani menene mustaqar menene mustauda waɗansu malamai suka ce mustaqar wato mahaifa ke dan shi na tabbaci na dan adam amma mustauda wato an ainihin wurin ajiya shi ne tsatso ko ka ce gadon bayan da namiji inda nan mani ke biyowa ko da ke akwai magana kan cewa tun maniyin da namiji a ina yake a cikin jikin yana gadon bayan sa ne ko yana ɗayan marinansa ne ko yana cikin kurwarsa wannan wani abu ne wanda kuma likitoci suna ahalar zikiri sai ku duka tambaye su amma dai galibi alqur'ani yana magana akan gadon baya to amma ko bincike na zamani ya nuna ba a gadon bayan ba duban maniyi din yake yana cikin marina to amma akwai waɗansu na'urori da jijiyoyi da suke saduwa da juna da tuntuɓar juna duk lokacin da ɗan namiji ke tarawa da ƴa mace zai rilizu zai fitar da maniyinsa to akwai tuntuɓar juna tsakanin gadon bayansa da kwakwalwarsa sannan maraina sun su iya bayar da wannan tsugon manitin wanda da shi ake halitta ina fata an fahimta wannan dai kamar da na faɗa da je ku tambayi likitoci amma dai abinda duk suka faɗa bai fitar da abinda Al-Qur'ani ya tabbata galibi malamai kan kafa hujja daga dan baya saboda ya kurdu min bainul kulbi wa ra'i to amma akwai wata doguwar littafi da na ga wani likita yayi wato a riyad ta ba ni sha'awa kwarai da gaske ba zan iya haɗu duk abin da ya faɗa ba amma tana da ban sha'awa wato yana ɗaya daga cikin mutane ɗan baiwa a duniya a yanzu a duniyar yau na farko dai yana da masar a kan harshen larabci yana da a kan tafsiri sannan kuma ga medical doctor ya gabatar da ɗaya jami'o'i da dama dukkan profesa ne a waɗansu da su manyan manyan duniya kuma gashi a bangaren tafsirin alqur'ani a bangaren harshen larabci a bangaren hadisi wato ya abin da yawa kurai a takaice dai al-mustaqar shine mahaifa al-mustawda shine gadan baya haka wadan kuma da ne wadan kuma da suka ce ta mustaqar da mustawda abin da yake ne da al-mustaqar inda kake raye garin da kake a cikin duniya al-mustawda kasar da za a binne ka bayan ka mutu ina fa zan bayyana al-mustaqar wurin zaman ka kaga ba lalle bane inda kana yi ka zauna kuma yanzu a nan za ka mutu ila sun ji zo ne mu mutu su ne mustaqar wa mustawda wadannan maganganun duk ba sa cin karo wadannan kuma malaman suka askata qadiyya din suka ce al-mustaqar ile wato ainihin a duniya din kenan al-mustawda kuma cikin kabari haka dai maganganun na malamai daban-daban ko haka kuma wancan ko wancan amma ayatin za ta kuma ma'anar قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Allah ce mun rarrabe ayoyi da mutanen da suke hankalka wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shi Allah shine ya saukar da ruwa daga sama ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da tsiran kowane irin abu a sanadiyyar wannan ruwa fa akhrajna minhu khabiran a sanadiyyar wannan tsiro kuma daga cikin tsiro dan sai muka fitar da abin da ke kore ta ganyen sa bai ban sha'awa nukhrij minhu habban mutarakiba shi wannan koran da muka fitar kuma sai mu fitar da kwayoyi masu hawa da juna dangin kwaya masu hawan juna a cikin zangar ne daya kamar gero kamar dawa kamar masara da sauran dangin ba. wa minan nakhli amma daga cikin itacen dabino kuwa min tal'iha daga hudarsa inwanun daliya akwai dodo na dabino idan an ce dodo wato shine abin da yake dauke da adabi na ƴaƴan dabino ko sa musu dukkan sunan da su sa musu da amma kun ban jinin jini shine inwan da larabci inwanun daniya kodu da yake dauke da adadin ƴaƴa na dabino da su ba zangarniya ba ce zangarniya shine kaman gero wanda za ga dogon kara ne da kwaya kwaya wajen tsayuwa amma dabino kuma sai dai kawai ganye ganye ne amma ga abin nan nabi haka shine inwan daniyatu wato dumbuji ne ko wannan hausa ta fata sai nan eh to ka kusan duk mun to shi da dai mala abu da yake dumbuje ko dodo ko dumbuje inwanu daniya wato dodo daniya ta makusanci da kasa wanda yake na kan da kasa wato zaka iya kanyo ko zaka iya tsunto wa jannatin min anab akwai kuma dan su gonakin na inabi da muka fitar muku a cikin kasa wa zaitun ga kuma itacen zaitun wanda yake ɗansa ya yi amfani ko mansa yi amfani dan ba mai mai amfani a duka irin mai na zaitun da kuma mai na habbatin sauda war rumana da kuma ɗan itace na rumana dukkan waɗannan za ka same su mustabihan wa ghayr mustabih masu kama da juna amma kuma ba masu kama da juna ba kace irin magana ce wannan masu kama da juna ba masu kama da juna ba abin nufi masu kama da juna wajen gani ko rikar amma ba masu kama da juna ba wajen ɗanɗano ina da dawon fahimta masu kama da juna kasancewa dukkan su daga kasa suka ba masu kama da juna ba wajen amfani a cika. wani kayan abinci wani kayan marmari wani magani ina ba dawon fahimta wani sa ake wani ci ake wani danyen ka ake ci wani sai an dafa wani a gasa wani a soya wani a yi kaza shine mustaqihan wajen don انظروا ila samar, turin da kallon ɗan itacen idza asmara yayin da yayi ƴaƴa wa yanhi da kuma lokacin da ya nuna akan ce yana'a yayni'u ko yayna'u yan'an al yan'u wa shine nuna haka akan ce ayna'a yuni kaga ismul fa'il fa huwa muni amma yana'a yayni'u fa huwa yani al yan'u shine an nufdu nunassa unzuru ila samari kai ita kanta kalle mana Za idza asmara yayin da ya ɗaɗa, wayan yadi kuma ku lura da shi idan ya nuna idan ya yayin da ya ɗaɗa ka ku nuna aya cikin ayoyin Allah bayan ya nuna wata aya cikin ayoyin Allah inna fi zalikum da ayat lalle a cikin abin da aka fito muku da ayat akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah na ga kowane lokaci da ya zafi da haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ba da dama daga cikin uwa da suka yi wasiƙu ta hanyar waya na gani na gode Allah saka musu alƙawari da wasu ta daidai na fata da kan na gode amma ji hakuri ba zan iya ba su ansa daki daki ba haka a rubuce saboda yanayin lokaci da kuma sauran da matsaloli Allah ya taimaka mana assalamu alaikum